الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرانا تأشترين بتقوز ديدي قوة رمضان جمعة كم جمعة تكرشي أولا وتامي البركة to yau rana ce ta dama kawai jawabin rufewa ne eh, tafsiri an riga an karkare jiya har mun roƙi wasu cikinku su riƙe mana aya ta nau muka kwana eh, a suratu an-nisa suratul ma'ida surata biyar aya ta biyar inda muka tsaya kiran jiya haka ne so ku riƙe biyar biyar wannan kan ya zama kamar adireshin ganewa haka su ma waɗanda muka tsaya a tasirin turanci a asibiti mun ce su masu taimaka su riƙe mana in Allah ya ƙaddara mun kai baɗi domin tsorawa inda aka kwana ku yau jawabin rufewa ne kuma a ɗabi'ar jawabin rufewa ya ƙunshi muƙaddima da godiya da kuma nuna jinjina da farin ciki ga 'yan uwa waɗanda kusa da nesa maza da mata wanda suka taimaka mai irin wannan aiki na alkhairi kamar yadda aka yi a kusan ko'ina to sai dai kafin haka za mu ba da damar tambayoyi sannan sai mu je ga bayanin sannan cikin kundi na sai na hango wasu baitoci da na rubuta <coughs> kamar guda goma sha uku da na samu a turban kwana da watan alkhairi watan nagarta watan falala na rubuta wannan baitoci ne da larabci wanda suka kare da lamiya da la'ala min na cire wani baitin za ku ji mai na faɗa inda ban kwana ne da ramadan da baitoci na larabci ɗaliban arabiya cikinku ala su iya haddace mai na rubuta to kafin haka yana tambayin da muke da su alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh time yake sannan Allah da wasu samun farmana a kashe ya halitta wannan da zargi a wannan lokacin ya zaune cewa da da cin kun dai ji wannan tambaya wadda gaskiya take da tana sosan zuciya wallahi babu daɗi a ce mutum matar shi ta aure kuma garin mai leƙe ya ji tana cewa tana gaya ma wai saurayinta mata aure ce fa cewa ɗansu na biyu ai ba na namijin ba ne nashi ne shi wannan saurayin nashi duk mutum mai mutunci in ya ji wannan hankalin shi zai matuƙar tashi ya dugun zuma ya rasa mai ke mai daɗi A nan akwai wata ƙa'ida da suke cewa al'ikararu aula mina shuhud al'ikararu aula mina shuhud turci da mutum ya yi aika baka bukatar shaida kuma ko kuwa mutum ne ya ce ɗai eh, shi ya sata da kuma kace ina shaida ai ya furta to nan inda ya sami furci daga leƙe-leƙen da ya yi ya samu a cikin wayarta ga abin da ya ji wannan zai zama shaida haƙwarai tun da ai kayanta ne kuma watakil ba ta san za a kai ga gano wannan abin da ta naɗa na bayani ba kuma mai yiwuwa ita ma ba ta yi musu ci a ƙarya aka yi ma to muryar waye sautin waye kuma wayar ta waye kuma gashi an gaya mai cewa in dai ya fita ita ma ta kame ta kame yanzu maganar ita ce ita uwar ta ce ita wannan magana fa a kawai sai ce a mama ba za a abatta ba a yi tun da abu ya fito fili ta yi ikirari ba na aure ba ne shari'a na cewa haramun ne ka shayar da shuka ruwa wadda ba sai ka dasa ta ba tun da ya bayyana yau da ba a san da wannan ba shi ke magana ce ba magana tura-tura ya yi kama da a gurguje wani dan uwa da ya gane shekara ta 2013 a makka yace da ni a wata unguwa an yi mutumin da ya auri mace tana shigowa gidan da kamar yace da ni ko kasa da wata hudu ne sai ciki ya bayyana sai ce wance cikin nan ba na mace wallahi ba ka bane ba na musu ba ka bane ce akai ta ce kaji kaji kaji amma na yi tuba har ga Allah kuka kamar raina ita har sai ka rufa min asiri to kaga da bambanci da wannan ita tun da kin tuba na rufa miki asiri ya kuma gaya min Ya ce kwanci tashi sai ta haifi wannan ɗan. sai shi mijin kaga za a ɗauka ɗan waye sai ɗauki ɗan ya je masallacin unguwarsu da asubahi ya sa jinjirin a cikin kwali na madarar ta luna wannan a maka yi ban labari tun 20 safe ya ce malam asubayin farko da ya duba gaba mai kallon shi sai aji jaririn shi ma sai shiga masallaci an gama sallah kenan yaro sai fara kururuwa da liman da mutane suka ce ya muke jin kuka yaro wane ne shi ma ce eh wallahi kuka yaro da aka yi suna ka ɗu sai aka jigun yaro sai ce to da Allah liman da jama'a ku zama shaida wannan yaro zan ɗauke shi a matsayin ɗan gidana kun gane hikimar shi ya rufa mata asiri kuma ya ce ya ɗauki yaron a matsayin ɗan gidan shi ba ɗan shi ba ne amma kuma kowa ya san ba ɗan shi ba to kaga da wannan hikimar ita kaga an kare ta daga wannan munato to ai al'amarin bai fito ba nan ko lamarin ya riga ya fito har ya ce da ni kwana biyu mutumin sai ya mutu wai sai ce sai mafarki sun gan shi ya Allah ce wallahi Allah ya mutunta ne ba da aljanna a mafarkin da yi Allah ya tabbatar da haka alkhairi gare shi wannan na bada misali a matsayin da bambanci tsakanin wannan amma yana faruwa irin da haka magana ko a ma uwa a sai mu ce a'a ce Allah za mu yi wa a'a a ce mama tun daga abin da ya bayyana to baya domin kika ce mu yi shiru sai ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba tun da sun ba dan shi bane kamar kin tilasta shi abin da Allah ya hana to abin da ya kamata kenan a yi da za a yi a ɗau mataki a nuna cewa ɗan nan ba na aure ba ne in raba zai ta yi in kuma ta haihu daga baya a taƙaice ne ba za a yi kowa ɗa'a ba a irin wannan yanayi saboda akwai saƙo da kuma kaucewa daga hanyar karara wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh shi ke ba ta nan ta faɗi a kanka zakar da ke farilla ce amma baka da hali zakar na cikin shika-shikan musulunci guda biyar? ai? Eh? zai yi a samu musulmi har ya mutu bai taɓa zaka ba? kuma ya laifi? hajji ba ya cikin shiga cikin musulunci amma a iya samun musulmi har ya mutu bai aikin hajji ba to kuma ya laifi ashe matsala ce ta ainihin la yukallifu Allahu nafsan illa to haka ita ma zakar wa alaikum assalam wa rahmatullah wa an yi bayani inda ma da ke cewa a wannan da ya ta da ne aiki yin budget in aka ga dama a ke budget budget ta tafi da gwamnati yake kuma ne sai aka gwama waɗanda suke cewa a yi hukunci a ban ne aiki yi ya ba su da dalili ba dalili Allah ya faɗa a ƙur'ani tsora mai lamba 44 ya ce fi hayu faraƙo kullu amrin haƙi amuran mana inda na ina kuna mursuli a cikin ƙadar ne ake kasafin duk al'amari haƙi tsoraka ba da maka ce ainihin ƙarfin sha'aban ne wannan ina hadisi aka ina dalili tambaya ta gaba wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya yake cewa malam ni ɗaya na ba ta tare da shin ni zan ce da musu da karfi da kai ai ka ƙara magana tun da ka ce na kawuwa tun da sun danganta zuwa gare ka da duk tsulla ta ƙare ka ba ga mutum malam za ka fi damu su eh, sai dai idan misali inda suke in kun yi da su kace to da Allah tun da suna wurin ku ku fidda musu to shikenan amma yanka ne kai ne a haƙu da ka fidda musu Allah ya samu dace shikenan ko na sun yi ranar amsa tambayoyi ne kuma na da bayani akan interfaith ko da a gurguje sannan kuma akwai magana akan karanta baitocin nan sannan finally bayani kuma na rufewa eh, za mu yi kyawun fuskokin na marsarin albarka za mu yi kewan ku kwarai da gaske wannan dandazo da magamami da balbela da cincirin da wanda duk zo saboda ƙur'ani ne to Allah ya tara mu aljanna mu haɗo aljanna muna cewa ai mun haɗo kashin tafi muka ce ai eh, wallahi ko Allah ya tabbatar da alkhairi to ban sani ba ko mu ƙara tambayoyin kaɗan ne kafin abin nan to bismillah malam alaikum salam kamar ba mu ce ka ba ne kake me kake cewa ke bayani da Allah na'am na'am eh to ai su ne kamar makofi ko a matsayi suke kan kujerar mahaifinsu ai ya eh, fara da gaske duk ba tushensu ɗaya ba ne? mhm oh ina gani ka sake tambayi guda biyu su sai mu tsaya ka rubutattu muka fi sautukun amma za mu ba ku dama ta baka misali kafin abu ne bismillah mana da ka halarci hudu ba mu yau da tare da ke muka yi sallar juma da kila ka yi tambayar nan ba ko an yi bayani daki daki ya halatta a fidda zakafin da kai kafin a je sallar idi da kwana ma biyu wasu suka ce ma farkon ramadan ka fita kawai ka ce to wannan abincin zakar konona ne misali kara iyali su taba shi misali amma za ka iya fidda zakafin da kai kwana uku kafin wato sallah ta yi na fatan gane ko sannan in ka fadda zakatun da kai ka bari ka aji a wurin da aka sace to sai ka biya fa mutum zai biya kwarai amma idan ka yi abun ajiya mai kyau ba ka ba to ba magana abdaman raftun to ina gani tamboyin ku bari cikin mu kammala waɗannan muka zo inda hali sai ku sake jin abirke magana kan interface alƙawari ne kalmar interfaith da ai turanci ne kuma abu ne guda biyu suka haɗu kalmar turanci tana da bangare kusan uku akwai abin da suke kira kamar da larabci mu ce mujarrabi shine root akwai kuma ainihin wato ainihin majogalan farko akwai mayafin ƙarshe majogalan farko suna kiransa prefix prefix sai kuma kalma ta asali sai majogilin karshe suna kiransu na suffix misali idan ka ce ainihin fed fed shi ne imani to idan kana son ka ce mutum mai imani sai ka kara ful faithful ta kagawar majogalar karshe kira shi suke kira suffix faithful idan kana son ka kore ta ce ba mai imani ba ne sai ka sa mayafin farko ka sa un on fet mara imani an gane ko kun gane ba to shi na farko nan shine kamar ka ce prefix to nan idan ka ce inta kalmar Inter na nufin abu guda biyu da suke cin gashin kansu daban-daban to su haɗu misali idan ka ce jam'iyyun siyasa guda biyu da jam'iyya kaza da jam'iyya kaza tattauna zaman lafiya tsakaninsu ana kiransa interparty dialogues da kowace fati tana cin gashin kanta ban gane ko kun gane amma in dai matsala ta cikin gida ne ba a ce masa inda sai daga ce intra kun gane misali rigimar jam'iyya kasa sai ka ce intra party squabbles wai ita kanta musanta cikin filla-filla saboda ka interfaith wato tattaunawa tsakanin addinai biyu wasu sai suka ce kai a daina cewa ma interfaith sun ci gaba a dinga ce interreligious dialogue tafiya ta tafiya suka ce kai amma daina faɗi a dinga ce ne interbelief sabon zance wanda ke current wanda ke trending shine interpath suna nawa kafin koyi na interfaith interreligious inter interbelief da kuma interpath muje zuwa ne taro na farko da aka fara yi a birnin chicago aka fara tun 1893 daga 1993 zuwa shekara nawa ne to daga 1893 shekara nawa kenan 100 da aka fara taro na interfaith ƙungiyar da ta fara kuma manyan yahudawan duniya ne da sauran eh, masu ji da abin hannunsu misali ƙarƙashin wata inuwa mai suna wato parliament of the world religions barlamanu adiyanul alam wato majalisar addinan duniya su ne asalin interfaith ba daga musulmi ba ne mu a musulunci muna da yadda muke kallon zama lafiya duk mutumin da yake ba musulmi ba kuma wannan ya ishe mu ba bukatar bakuwar magana ta zo mana sai dai idan ka samu abu mai cike da hikima sai ka dauka ta amma wani magana daki daki tunda muna cikin jami'ar rufewa ne kun fahimce ni wannan shi ne ainihin igon dan ba na farko mai suna parliament of the world religions sun sake yin wannan taron a 1993 a yanzu haka ma za su yi kwanan nan 2023 dinnan a dai chicago din a watan august kabaru ka ji asalin manufarsu akwai abin da suke kira vision and mission saboda komai ka yi shi da dalili da hujja daga cikin abin da za ka fahimci manufar samar da wannan haɗaka kawai a zo a zauna lafiya suka ce ainihin mishinmu dala ku ji abin da suka faɗa suka ce our vision a world of peace justice and sustainability abinda muke so kenan a samu a duniya musuluncinka aje shi in ka zo nan kiristancinka aje shi ma'ana ba ba za ka yi ba ne amma haɗaka ne don a samu zama lafiya a daina yawan rigimu da kashe-kashe da sauransu haka sai ka ce a zahiri abin da kamar kyau sai dai lauje ne cikin naɗi barandami ne ma cikin naɗi ba lauje ba ne to wannan shi ne vision ɗinsu shi ne ainihin ru'uya shi ne vision mishin kuma risala ƙungiya kan ce ainihin ru'uyatuna risalatuna shi ne vision and mission kun ji asalin mishin ɗin uwar wata interfaith a wannan zamani tun 1893 a chicago duk wanda ke ji nan ne ainihin uwar a chicago kuma kasan dai ainihin birnin chicago cibiyar yahudancin duniya ce ni na je birnin idan ka wuce indiana za ka keta chicago illinois sannan ka wuce ka je milwaukee a can yanki da suke ganin ita ce kamar cibiyar fulani america na fata an gane ko to da haka ga abin da suka ce mission su barka ji mission su sai suka ce mu da muke su duna ta fahimta ƙarƙashin wannan harka na interfaith ko interwace wace ce wasu ma suna kiransa ainihin intertrialogue ba ma interfaith dialogue ne a'a intertrialogue zan yi bayanin ko me suke nufi bayan kun ji ru'uya ɗinsu me suke hange to sai kuma mission ɗinsu menene suke so su sai suka ce shi ma da turanci suka ce to cultivate harmony among the world's religious, and spiritual communities to cultivate harmony among the world's religious and spiritual communities samar da wato jituwa tsakanin addinan duniya da waɗanda suke da alaƙa da addini duk a zama abu ɗaya amince da bambanci kana zuwa da jini a zauna lafiya to kaga sai ka ce eh wannan abu ne kamar mai kyau a zahiri sai suka ci gaba da cewa nan ne zaka ji matsalar sosai cikin karkashin me mission sai suka ce na biyu to foster da Allah ku ji to foster their engagement with the world and its guiding institutions to address the critical issues of our time manufarmu ji shugabannin tafiyar addinai su kankame wa tsarin da duniya take a yau da turancin a rubuce ai to foster their engagement na engagement musharaka ɗinsu shigowansu cikin wannan harkar to yayi ƙarfi amma bisa jagorancin duniya yadda take Abin da ya kara fito da magana sai suka ce an it guiding institutions hukumomin da ke tafiyar da duniya a yau inda suke kallon duniya a zama ɗaya ga sai ga abin da muke to haka muke so addinai a zo a tafi bisa wannan jagorancin duniya irin ta yau su ba maganin ƙoranin ka aure duniya ta yau akwai inda masu ke cewa Allah babu shi tunda akwai agnostics su agnostics su su cewa suka yi su sun kasa samun dalilin cewa ma Allah na nan har yanzu ba su gano ba tukun agnostics ke su kuma atheist cewa suka in yana nan ba mai da shi ba balantana babu shi su kuma humanist <coughs> cewa suke yi <coughs> su fa duk wani abin da zai taɓa jin daɗin ɗan adam su ba sa tare da shi sau za ka nemi mace kamar bunsuru yadda yake so karka taka masa burki shagiya ya kwankwada ya yi marisa ba jin daɗi zai ba karka ce masa Allah ya hana humanist ke to waɗannan ba su ne duniya ke jagoranta a yau ko suke jagorantar duniya a yau akwai ƙungiyoyin da ake kira lgbt l lesbians mata masu musaka masu masu mai ake canin maɗigo a ofibillah g gay masu luwaɗi a ofibillah b bisexual p transsexual mutum zai iya zuwa a haɗa masa jinsin namiji da mace shi kaɗai ci gaban duniya a dasa masa farji na mace a ofibillah don namiji bai ko sama da haka to suna da inci a yau baka isa ka taba su ba suna da rana ta musamman da za su yi rali a new york ta america yi ka isa ka taba su to ba ita ce duniya ta yau to abinda masu asalin samar da maganin ainihin interfaith ta farko da suka yi a can chicago tun gaban da suka ce ka shiga gaban abinan da yake a fili za ka yi karantawa inda kana da turancin da za ka gani <coughs> arabtun sau da suka ce kawai ƙarƙashin vision ƙarƙashin risala abinda suke bukata kenan duk mai hankali in ya kalli wannan to foster ku sake je their engagement their din wannan su ake nufi addinai ai addinai su ne ka ce their an gane addinan a haɓaka wato ainihin cincirin dodinsu an gane ko tare da yadda duniya take duniyar da ke cewa a zamanin yau wato ya mace an takura mata an zalunce ta a rabon gado an zalunci ya mace a ce aure sama da kaza dubba manufar kenan amma mai ke kawo takunkumi a fahimtar su addini to a zo a haɗu a ce duk ɗaya ne amince da komai amma ba za a fara maka da farko ba a fara tattauna saboda a zauna lafiya shine sheikh malami sheikh salul fauzan al-fauzan daga cikin manyan malaman saudiya a ra'ayi yau yace hiwarul adiya tattaunawa yaushe ne ne suka nuna mana ma adalci cikin a kasashen su sono suka zuba jinin mu sono suka yi mana mulkin mallaka suka ci mutuncin mu suka kona suka zagi annabin mu a yanzu maganar malam kenan tafiye da wahala ka shiga harka wani interfaith tare da manufar shi ne a zauna lafiya a tattauna a wayar da kan mutane kaza kaza ai qur'ani ya ce ta'alau ila kalimatin sawa za mu zo kan wannan ai to ake a kasa ai maka waka cika tashi an gane ko an ce da kare ana biki a gidanku ya ce me ga adalcin akar mu ga adalcin akar ku yi musulmi adalci a kashmir kun yi musu a bosnia herzegovina kun yi musu a libya kun yi musu a iraq kun yi musu a yana kun yi a syria kai yanzu kun yi a philistine ba kuke zana hoton annabi ku zagi annabinmu ba sallallahu har aka samu gwaraka tsakaninsu putin yana gaya ma macron na faransa ya ce ok yanzu kai macron kana fishi saboda an zana hoton turai ta mutu sai ce kamun ce ka zana hoton annabi muhammadu putin makamiri ba putin musulmi ne Allah ya gwara kansu ce kai makaron yanzu kana fishi saboda an zana hoton yaron ɓangaren da ka fito ka ce an ci mutunci ba in ji putin da Allah putin musulmi putin na ina kenan sai ce ba ku bane kasar ka aka zana hoton annabi musulmi Muhammadu ka ce yanci ne tunin za ka yi kuka yanzu nan so ne suka fito da wannan tunani interfait a zauna ai muka san mai ake nufi da interfait a musulunci yaya ake yi kuliya ahalar kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'buda illallah wala nushrika bihi shay'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi fa in فقولوا اشهدوا بأننا 364 suratu آل imran آية 64 Allah ce gaya آل ahli kitab متكونا zo mu tattauna kan abin da asalin mu asalin addinin annabi Musa tauhidi annabi Isa tauhidi manzo Allah ma tauhidi ku zo ga wannan asalin sai na yake wannan asalin yau to wannan shine mu ma akwai su zo mu zo mu ce to ga abin da kuke ci shi yasa irin abin da su ji ke yi wannan ba interfaith irin naku bane wannan keke da keke ne ya bayyana gaskiya shi yasa suka shi ai abin da zakir ke yi kuma shi muke yi muna da fastoci abokanai a Lagos muna dialogue da su kuma Allah ka nuna musu kasawansu Allah ya yi biji-biji da su ƙasa-ƙasa da su da dalili da hujja ina nufin Allah ka yi musu haka a dalilin da wannan ba shi ne interfaith irin na zamani mai wannan manufa ba to kun ji manufar kenan tun farkon fari abin sai ya ƙara bayyana a 1950s <clears throat> to tafiya ta yi tafiya sai suka ce to ai idan kuka ce interfaith mu muna maganar addinan nan guda uku sai suka zo da sabon suna wai ana kiran sunan mai the abrahamic faith sabon sunan kenan abrahamic faith wato addiyanar ibrahimiyya wai addinan nan guda uku na annabi ibrahim da yahudawa kaga judaism kira da kiristoci nasaraniya kira da mu musulunci islam wanda wai suke kira mohamedanism mu ba suna mu kiran ba mu musulmi ko ka iske ana kiran kiristoci wai masihiyun kuskure duk malamin da ya ce masihiyun ya saɓi Allah tare da suna faɗa kuwa kirista su suka fara ƙirƙiro sunan masihiyun fa inda ƙor'ani kira su masihiyun sunansu annasara mun tsaya kan amma ganin da ya ce ƙor'ani ya ce almasihu da suka ce ai mu shi ne shi yasa ai kira mu masihiyun sun rabo da shi amma annabi isa ya yi baran-baran da su bara a tazzibi min dam yusuf yadda kyarkeci bai kan annabi yusuf ba to sai suka gamu da matsala wani profesa na history a ɗaya daga cikin jami'an america mai suna noah hughes ko huge a rubutunsa sai ke cewa ya sa masa suna wato ainihin betrayal of history an ci amanan tarihi yaya za ku kira addinan guda ku ce abrahamic yahudanci addinin an sai ce eh dalili saboda asali ai annabin allah yaqub ba da annabi isaac ba isaac dan waye to daga na ake cewa addinin ibrahimi yace mun ji zuwa ga wannan jallin kila za mu yi daga muku kafa na biyu annabi isa dan maryam Allah ya kara mai aminci shi ma daga zuwa annabi ibrahim ne so kenan karantarsa ibrahimiyya ce ballantana annabi muhammad millatu abikum huwa sammakumul khalas to wai daga wannan mahangan ne wai suke kiran wai tafiyar the abrahamic faith to shi wannan marubuci ce a a kun yi kuskure saboda idan kuna nufin wai ku ja hankalin duniya ai da kiristoci da musulmi da kaza duk ɗaya ne saboda ga ita tun yanzu suka raba hanya tun yaushe ya ce akidar musulmi a irin tasu bace ce ta kirista daban ne ta yahuda ba ya kawo misalai da yawa ya ce da haka kun yi matarihi rashin adalci ku kira shi da suna kaza kaza amma kuna yi ne saboda ku ja hankalin mutane a kaza wannan wa shahida shahirin kenan min ahliya a cikin su abin da ya faɗa to ai mu a qur'ani ne Allah ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan wa ma kana Allah ce a a ne ibrahim baba ba yahude bane kaga ya kareta abrahamic foundation ba kirista bane ya sake kareta hanifan musliman ko da sun yi da'awar haka to amma akwai wannan sunan aka ce to ai duk asalin kuma daya kuna da kowa ibrahimiya abrahamic brotherhood to da wannan ake turo ma wasu su tallata wannan abun tunda akwai kuɗi ciki akwai haɗuwa misali kuma da wa'ala mutum ya tafi a wannan wallahi bai zama munafiki ba saboda dole ne nasi ka kauce ma nasi domin daga cikin bayanin suka ce daga cikin manufar interfaith dialogue a yau a zo a tattauna matsalar rayuwa kawai ka daina tashi hankali a zauna lafiya kaga manufa ce mai kyau a zahiri sai ɗaya ke cewa you cannot missionize you cannot ba dama ka karanta da addinin a wurin kenan inda za ka ja aya da ce ayanin inna lazina kafaru na likata ce a ah, da alamalaka kafaru a kewaye ta a tsaye manufar ke nan sai mutum ya zama na ƙwarye munafiki kafin ya zama gangamin munafiki to a kan mai lakun dinukun wa ya gaya maka cikin lakun dinukun ba zama lafiya shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi yana da stages guda uku idan ka koma al'ahadul makki zaman makka ai ce aka kufu aidikum ku yaki a wannan lokacin zama aka yi lafiya kafirai su karinsu ba babbaka aka ce kai yaki amma an yi jihadi jihadi ba shi bane yaki jihadi yana da faɗi sama da yaki kokarin rayuwa da addini jihadi ka haramta makanka cikin haram jihadi daga baya da aka kowa madina fa ba akwai yahudawa a madina ba aka zauna a madina zama lafiya sai da yahudu suka fara cin amana tuku sannan aka rubuta musu aljala aka kore su banishment harakawa zai gaya mana wani maganar zama lafiya kanon nan tamu kano kano yau kaso mai tsoka na kasuwanci a kano yana hannu waɗanda suke ba mu ba ne mun taɓa damuwa je ka sabon gari irin mu ba su ba mu wannan damar a nasu ƙasar ba to ku je ku ga musu intattattu can ku je ku ga musu mun bude musu kofa har ma mun zama sakar karu a wasu wuraren ai san yan kasa ne ƙasa ɗan kai ba su amince ƙasa ɗayan ba ne a nasu yanki ba za su ba ka shago ba sam har yau ɗin nan kuwa sau wani magana in tafiyar kuke misali kun bi kun wali yadda yi. addininmu ya karanta da za ka yi ma kowa ya adalci ka zalunci kowa har ma an ce in abokinka kafiri ne yana bacci haramun ne ka sa ƙur'ani ka hana shi bacci to me kuke nema kuma game da wani na'am kama kai mai ziyara asibiti ka ce ya jikinka wani annabi ya zirci wani yaro bai hude yana kwanci ya ce ya kasa ma jikinka annabi ce musulunta yaron sai kalli uban ubansa ya ce tsaye abul kasir kai ka amsa kiran baban kasir yaron ya ce a shar Allah ilaha illallah wa annan muhammadar rasulullah ya mutu annabi ya ce alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan na na gode ma Allah da ya kwace shi daga shiga wuta mu za ga mana suna interfaith da wani turanci busasshe tuntun muke da sakafa irin tawa misali shi yasa duk lokacin da aka gayyace mu mu mukan je lokacin da efcc fiye da shekara goma suka gayyace ni a abuja wataran da ni da marigayi dr latif a daddake shugaban kan na najeriya a lokacin ne na tafi suka ce wani shiri ne mai suna fix nigeria initiative a nan na yi kwallo da muka zauna mai musulunci zai ce kaga ai shugaban kan ne ni kuma musulmi ne kenan kaga akwai interfaith sikin amma a wace irin ma'ana ya tashi bayani shi shugaban church a lokacin <laughs> bayani zai aka misali corruption a ginin shi ko ya rasa dalilin sai to dan uwana daga musulunci wannan malami kila ya kara muku haske ina banka da ni sai abin da kake da shi lakum dinakum waliyadi na san wakilci nawa ne akwai wannan irin wannan ba za ka hana mai ba duk shekara nut sukan shirya program a zuwa alibai a abuja kuma sukan gaice ne da fastocinsu malam taro ake yi akwai teachers shi akwai musulmi sukan yi abin da suke karawai solomia ita barka na ji me ke faruwa ne sukan ce malam sai a zo su gaici fasocinsu su dinga iyu suna kaza kaza mu rasa malami da zai bayyana bayani nagartacce game da musulunci ba wai na iya ba ba wai na isa ba ba ni ma da iyawa da ni da wani dan uwa dr khalil aliyu na jiya suke gaita mu da shekara mu je mu baje kolin ga abinda musulunci ya ce mu yadda sakon addini kawai kama gaban shi a zama irin wannan ba za ka kore wannan ba amma a zo maka da wani ainihin wani shiri da wani kunshi da aka turo daga can waje da ke da ajanda wanda kun ji manufar na ga muku a mishin ɗinsu duk abin da ka koma kan mishin ɗinsu manufarsu addinai su haɗu su kalli duniya yadda take da kuma jagororin duniya din to su narke su tafi kan abin da ake nufi kenan amma a fili ba za gaya maka ba ka addinin ka amma yau da gobe da har a halatta maka abin da kira interfaith marriages aure tsakanin addinai daban-daban to shi tafiya ta yi tafiya sai suka takaita a akan mai wato interfaith trialogue menene trialogue mafa dialogue ba trialogue kun san try uku mono daya try biyu try uku ma'ana adini guda uku musulunci kiristanci yau shine trialogue ne ma'ana al'adiyanin Ibrahimiyya sai suka ce ah to ai in haka ne kuwa ya za ku yi da addinin india hinduism ya za ku yi da addinin buddhism addinin buddha masu tsoron mayakin nan ja jagoron shi ne da laye lama a yau misali sai suka ce to a hannun cewa a dinga ce interreligious kaga abin ya canza don a shigo da waɗancan kaga musulmi can da kai musulmi da yahudawa da kirista kake yanzu ka koma zuwa ga mai bauta ma saniya shi ma abokin zaman ka ne kuma kira to addini indinci mai ake bauta ba saniya har mahatma gindi yana cewa shi fa saniya ta fiye masa uwarsa alfano domin saniya kullum tana ba shi nono uwarshi kuwa nono shekara biyu ta ba shi kawai ba ba ne? والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة شكرا بيو تيايني ثاني يقول كل نزيد أنسى من هنا إشتاك idan nan sai suka tashi daga inter suka kuma inter religious to kaga abu ya faɗi kir ya faɗaɗa da kawai abrahamic dara ko ya kuma kuma interfaith yanzu kuma kuma mai inter religious dialogue don ka shigo da misali addinin shamanism zoroastrianism mekadoism judaism christianity da sunan daiwa da masu baton wuta sai suka fahimci a ah, ta'ai akwai da kwata-kwata baronsu da addini ana gamsu misali suwa atheist ana kiransu Allah diniyun hum yunkiruna wujud Allah rabbil alamin itlaqan suka ce Allah ghairu mawjud astaghfirullah astaghfirullah haddayen su ma yace God is dead obituary ai tun ma in yana to ya mutu yanzu yayi shekaru da yawa astaghfirullah wallahi ba dan ilimi bane dan ka ƙara gane sharrin masharranta da ba ban faɗa ba sai dai latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna li yahlika man halaka an bayyana sai suka ce to shikenan a sake fadadawa a shigo da sunsuma. shine suka ce a danga cewa belief. ai kun gane hikima. tunda ai belief din shine shi ne bai da Allah ba amma yana da belief yana da imani duniyan nan ba ta da ubangiji ba wani magana Allah shi ma kama ran kama don uwaye zuwa tafi da an ta minna kai musulmi ka amince da haka kuma sai ka lalace ka shigo da shi tukun a zauna lafiya wai kuma yaya za ka yi da faɗin Allah walantar za an kal yahudu walantar a hatar can cikin makara a ƙarshen ya za ka yi ta walantar da an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum wa ya wannan sai da Allah ya lan annafi al amma bazan ce al ba ba su taɓa amincewa da kai ba to wace dabara kake da ita a mu zauna tare da musulmi da kirista a je a dasa bishiya tare bantin da tiri a je a kai ziyara tare asibiti wai ba shi ne abin da ake musulunci ya la'anci kirista a ƙur'ani misali kar karanta wannan a bayan ba Allah an ci musulmi kar karanta wannan shi addini shi misali Allah ce wal kafiruna hum zalimun kafin azami a a irin wannan yana so su zuciyarsu kenan sai mutum ya munafinci wai akan me wai wani ke so na farantawa waye yi ne wake da numfashi na kallona na waye daga ido so safarci tafiya ci sha kwanciya mutuwa rayuwa duk na waye to ashe bata lokacin ina faranta maka kuma Allah ce ba zai yiwu ka faranta musu ba sai ka bi addinin su to kenan ashe dangangara zuwa garami ne duk wata hikimar ka a zauna ne lafiya za a zo kuma zaka ka iske irin waɗannan idan arnan suka samu lafiya su dinga kai musu ziyara kaga masu cin mutuncin musulunci a ƙasar da fitattun kafare masu yakar addini sai su kai ma waɗannan da sunan malanta wai sun kai musu ziyara a to kenan ka kuma zuwa abin da suke bukata al'umma kuma ta riga ta gane kuma jama'a cin karatu kana sauka daga hanya jama'a za ta gane Allah karka samu bar dahir wa iyyakum da haka ku bi maganar dake dake sai ka ce to ya kamata a dinga ce dai in ta mai in ta believe can sai aka samu suka ce ah, a a dace kintafa ta hanya sau daban a daban to amma kinta a haɗu ayin kuma Allah ce lakum dinukum waliya yadin ta ce a ah, kinta a haɗu a tattare <laughs> abinda zai haɗa kawai a samu zama lafiya shi kuma ya ce Allah babu Allah ma gaba ɗaya ya nemi rashin zama lafiya kuma ce a zauna lafiya da shi ta ina za a zauna tambaye ku mafi hadarin abu a musulunci mafi girman zunubi menene Allah ya ce ba zai gafara ba ga wanda ya mutu yana shirka ba ka Allah ya faɗa ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik faqad iftara ithman azima an-nisa aya 48 haka irinta aya 116 haka cikin ma'ida aya 72 to sai kace duba ba komai a tafi na dauka ko dan gida ne musulmi musulunci in yazo da shirka sai an masa fada akida da shi a kaurace min saboda ana son shi ne ka koma kan hanyar to su wanda kake ganin kana su suna ganin sun fika sakafa sun fika kudi suna da iyayen gida a waje suna da ainihin media suna da komai abinda kuke bukata money is not your problem to muka ka wannan muke mushi ba da yake lokacin rufewa ne kila wannan ya isa ya haskaka hanya ga duk neman gaskiya so da akwai interfaith dialogue magabata sun yi ibn taymiya yayi ibn al-qayyim karanta bitocin ibn al-qayyim yace ubad al-masih lana su'alu nuridu jawabahu mimman wa'ahu idha mata al-ilahu bi sun'i qaumin amatuhu fama ilahu وهل رضي الذي فعلوا فيه فبشراهم إذا نالوا رضاه وهل سخط الذي فعلوا فيه فقوتهم إذا أوهد قواه إتياكم سبوة المسيح muna da tambaya muna bukatar amsa ga wanda zai iya ba kowane jigari-jigari ba sai ce da gaske ne allan da ake bauta mai an kashe shi sai ce anya sun kashe shi to wani irin allah ne wannan kuwa kekin sai ce shin annabi isan ya yadda da aika-aikan da aka yi na kashe shi in ya yadda to wallahi muna cewa su murna sun yi sa'a domin Allah ya yadda da abin da suke idan ko ya yi fishi sun fi karfe shi ne to wani irin Allah ne ashe karfin su ya danna karfin shi sai ce an taɓa samun lokacin da samaniya ta wanzu ba ta da Allah abin bauta da an kashe Allah ɗin yana ƙasa an kashe shi duniya ba ta da ubangiji haka ya jiro tambayoyi to wannan shine inta sai dialogue wanda ke nuna ɗaukakan musulunci karkace da ni a wannan aji wannan gefe ba a wannan muke nema a wannan zaman ba shine ba abin da suke sallata mutane tamyi'i nuna addini kuma ka nemi hujja wanda zai gamsar da kai a nekarasa sai kame kame ka mu ji tsoron Allah ba addini ke da wayewa irin musulunci ai ganin musulunci ya ƙi yadda ya narke ne sai a shigo tunan a fito tunan a turo program a gidajen talabijin a tsara wannan a bata ma yara lokaci ta hanyar wata vet niger ta hanyar kwallo a ma sa gasar kwallo a watan ramadan wani lokaci ma daidai lokacin sallah ba yi ba ne? daidai lokacin sallah a shigo can a fitin da sauransu saboda an san akwai masu rauni mu za su bi su daga nan kuma akwai irin wancan a fito a ce a ah, yancin mata yancin addini a zauna wani kulliyoshi sai dawo za a kafa doka kowa sai ya bi a duniya da kuma isa da addininmu da addininmu da fatsafarmu gairu mumkin amma cikin hikima za mu bi komai da tafi daidai cikin hikima mai ce hikimar wani ga yadda Allah ce yadda annabi ce ai mai cewa kuma da Allah kar ai zafi a kai ne kai zafin kana son shi shedan ga dokar ubangiji in kana son ka ci moriya ka ce abinda kuka faɗan nan ba dalili bane ga hujja da gyara da buru sai muka ba amma ka kasa gamsar da abin da dalili sannan ka ce an yi zafi eh kai ma zafin ne koro ka kana son abu wani saboda kai zafi a bishiya ba shi kenan ba to wannan a takaicen takaicewa lacca ce da ya kamata ta haka faɗi wannan shine ne abinda ake ce da shi interfaith da manufar shi sannan kuma sai interfaith marriages daga nan kuma za a ga gajalin za a dinga ma'aure tsakanin addini kwarai don suna wannan tambayar suna ganin in dai ana son a ce a zama ɗaya to babban hanyar zama ɗaya ta hanyar aure ne kuma manufar akwai abin da suke kira wai unipolar unipolar global religious war a samar da addini kwaya ɗaya kawai na duniya manufar ne an kama hanya masu jagorancin hukunan suwa ne ne misali ya ƙor'ani da musulunci ba Allah ba ne abin shi ya tuntuna an gama da shi su daɗinci daga Allah ne ya fi ƙarfinka ka ƙare yana nan shi sa rike addininka da izza kuma karka zama dogmatic kai ilimi ka bude a yi debate a tattauna da kai mun sha tattaunawa da abokanai na daewa kiristoci kawon fahimci juna tun ma kafin a ce wani interfaith ya koma ji a nigeria irin shekaru kusan 30 na mun na tauna da wani pasto a garin ikwere ice a tsohon rivers na ce da shi pastor gidan shi ne kuma ya sauke da muka tattara wasu amma na je masa da izzar musulunci ne na ce yanzu kai pastor ce pastor you are more like George Bush than Jesus Christ na ce kai kafi kama da George Bush ina masa raha na ce ba kai kama da annabi Isa ba na ce Isa kuna zana hoton shi da dogon riga na ce look at me da dogon ne daga sa court ce annabi isa kuna zana shi da gemu na ce ina da gemu na ce yi unka kai kuma fa ba ka da gemu sau da in annabi isa ya zo yau zai fi fahimta ta ne na shi ba kai ba na ce kuma kuna zana hoton na maryam da hijabi amma 'yan matanku suna yawon tsirara maryam in ta za ta fi fahimtar matan musulmi su ne nata irin wannan misali. a bible ɗinka an ce a yanki hannun ɓarawo a cikin the book of matthew an ce cin alade haramun ne amma kuna ce wannan shine engagement din da muka ce mu yi da su su faɗi abin da suke to ba su da shi ne babu ba mai rage a zo a zauna lafiya zama lafiya ga shi nan akwai mai sun zama lafiya a ƙasar na irin musulmi a taraba suwa suka fi yawa musulmi suke da majority amma sun danne su suna musu mulki sun hana musulmi zaune zama ta raba kashi 60 wani yake ba inda duk musulmi amma suka yi kudu suka na so duk kudancin najeriya babu gwamnan musulmi daya in banda gwamnan alhaji isa ka adetola na jihar oshun ba musulmi a lagos ne babu su ne a oyo babu su a oshun babu su a ogun suke da prince suke suka ta yawa amma sun danne su plato ba musulmi amma sun hana ma musulmi mukamin mataimakin gwamna amma gombe duka duka kirista nawa amma ana ba su kujerar mataimakin gwamna su wace suna na lafiya nan je ka biyu mu sun cika mana biyu ke da dan fodiyo ba ko ina misali je ka jami'ar abraka je ka unical na gabatar da lecture bara a jami'ar kalaba ka je ka dubi adadin musulmi cikin cokali ne Mai lakci a jami'ar benin ita ma kwanaki nawa muke amma ka zurin to kenan wace son zama lafiya we are open mun bude komai je kanan unguwar ainihin badawa ka gani coci-coci musulmi da yawa kusan ana su bacci da dare saboda mai yawan kaɗe-kaɗen su misali kana da wannan aurinsu to da haka in kuna magana wai ai da wai zama lafiya zama lafiya musulmi suke son zama lafiya duk ta'addancin nan kaga ba musulmi ake yi in za ku tsaya ku tsaya ku karantar da madarar addini Allah shi ke da komai amma sauka daga hanya ba zai yi kun fahimci bayani na kun fahimta wannan a takaice kenan na baku inda zan faɗaɗa bayanin da bayani ne mai tsayi to lokacin rufewa ne a lokacin bayani sama da haka bane Allah ya samu dace baitocin da na rubuta saboda Ramadan da su na sa musu suna wada'an li shahadil birri wal khairi wal baraka insha Allah sarki wayyo ban kwana da watan nagarta watan alkhairi nace nurahibu bis siyami li shahri khairin nuhajiru fi shaytanan zalila lamiyati atana ad-dayfu shahran lis siyami نصوم تعبدا ونقوم ليلا نرتل فيه تنزيل الكتاب بكل تخشع ركنا حصيلا به تتسابق الخيرات دوما سويئات كذا ليلا طويلا بذلك نبتغي حسن الختام لب الرحمن كان به كثيرا عندانيكو سنتي وقد أزف الرحيل لبيت خير وكان قدومه حقا جميلا يغادرنا قضاء الله رب رضينا لا نريد به بديلا أيا رمضان يا رمضان حبي تفارقني فكنت به هزيلا تفارقني وشوق النفس تترى وداء شار إنفاق وخير وداء كنت للتقوى دليلا وليت الشعر هل أبقى لآمن أصوم لدي رمضانا سبيلا صلاة الله دوما والصلاة على الحد الذي عاب الرذيلة waɗannan baitoci sun fi shekara kusan yadda na rubuta su ranar 28 ga ramadan a birnin new york domin akwai ma baitan da na cire saboda bai dace da yanayin ƙasa ba domin can sun ke cewa huna fil gharbi abwabul futuni wa yatu sawmu tahsiman hasila na ce a nan west nan yammacin duniya fitintunu ne ga sunan iri-iri amma azumi kan zo a matsayin magani sai na ga ai ba can bane nan gida ne ban ambaci wannan bikin ba wannan na faɗai shi saboda bankwana da ramadan da kuma sallama da watan alkhairi yan uwa masu daraja sai bayanai na godiya na ƙarshe godiya ta tabbata ga Allah jalla jalaluhu mai kowa mai komai sarkin baiwa ya yi dare ya yi rana ya yi mutum ya yi aljan ya yi mu musulmi muna gode mai da ya ba mu ikon gabatar da wannan tafsiri dan abin da muka yi dan jajjagulawa Allah da ya gyara abin da muke da kuskure daidai Allah ya tabbatar da shi sannan kuma Allah ya gode muku godiya ta biyu kenan zuwa ga masu sauraron mu waɗanda suke na nesa da waɗanda ke nan a gabana ina ganin ku ga kunan jama'a ba adadi Allah ya saka ma kowa da alkhairi iyayenmu mata da suke ta aiko sakonni na alkhairi da gaishe-gaishe duk muna ji addu'o'i da kuke ta comment a facebook wallahi da wahala ku yi posting sai ka ga misali cikin ɗan ƙaramin lokaci mutum wajen dubu nawa masu commenting ɗaruruwa malam Allah ya ƙara albarka har sai ka ce Allah wannan kayanka ne ba na ba ne ni ban ma cancanci wannan karanta ba ya ubangiji dan bani da ma aiki to wannan godiya muke ga ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi wanda ba shi da iyaka sannan kan na manci ai da gaske tashoshi ɗaiɗai goma sha ɗaya ne bana jiha goma sha ɗaya tashoshi guda ashirin da ɗaya aka tura wannan tafsirin bana ni da ban taɓa ganin haka ba ga sunayensu amma duk ba zan karanta su ba jihohi jihohi ɗaiɗai na kuka ce goma sha ɗaya tashoshi kuma wajen ainihin ashirin da ɗaya banda mu na nan kano tukun a najeriya kenan kawai banda na english kuna gani bana ana cewa europe europe europe ai gangamin musulmi ne ahal suna da ke turai ke germany ke ainihin belgium ke america a wisconsin musamman da kuma wasunsu a united nation akwai wakilin su ana ce da shi abdulsalam wasu ku kila kuna jin hirar da muke da shi a tafsirin pph duk suka haɗu da italy saboda haka ba gida ba ne kawai waɗanda ke saurare suke kallo sun fi adadin da ke gabana ana wannan ba wani ke aikin nan ba Allah ke mu ba mu da komai miskinai muke talaka ba abinda ma muka iya Allah ne in ya ga dama sai aiki da bawon shi mai rauni kasashe iri na da ire-iren su misali ku taimaka ma addini da irin ku da an ce ku taimaka ku taimakan ba ku gajiyawa waɗanda daga Allah ne to muna godiya ga waɗanda suka ɗauki nauyin turawa domin na zaune ne aka ce ga wani bawon Allah ya keɓe tashoshi a da kaza ce kai kuma ga kunan kuna ta yi muna da media team kasunan su su shamsuddin cikin matasanmu su ibrahim barista da haɗin gwiwon shi al'imam malam mahmud al'awwal kil zakirai ga sunan waɗannan matasan su adam ga sunan kullum kuna ganin su da su sade da irin su ahmad kullum ba da riba to me za ka yi aiki ne wanda Allah ne kawai ke haɗa ka da tsayayyu akan yi ma Allah aiki an gane to muna godiya ga waɗanda suka ɗauki nauyin tafsirin nan musamman FRCN Kaduna da ba za mu ce da su ba domin su ne fiye da shekara ashirin suke wannan aiki tashoshinmu na gida nan da na faɗe su babu laifi irin su experience irin su freedom irin su vision da guarantee ya ne da sauransu da na english din misali wannan aiki ne na allah ba na kowa ba ne da su suna tv da sauransu misali godiya ta gaba dole mu gode ma 'yan uwa musamman muhammadu fani shu'aib alarau mai jamhuri shi ma yake taunan fafutuka ba dare ba rana Allah ya saka da alkhairi har godiya zan yi ga uwa mu da suka ɗauki ni ko da zai tafsirin mata ne so na mun zauna mun yi godiyan a wurin sun iya iyawansu Allah ya saka musu da alkhairi haka ainihin alarramu masu jan musallar dare tare da wannan shi kuma lokacin sa daban amma duk alkhairi ne Allah ya saka ma kowa da alkhairi waɗanda ke kawo ruwan sha a sunan da a cikin wannan wata ɗayan su ma Allah ka karɓar shi da masu aiko da tafino wasu wallahi ba ma san su ba da abin da gwamnati ta yi local government na ba mutane abinci na shan ruwa wannan abin yabawa ne Allah ya saka muku da alkhairi ya tsarkake ta eh, siyasar ku ya muku jagoranci a shugabanci ya sa ku ƙara yi sama da haka abubuwa ne da yawa kth shi shugaban asibiti professor sheshe sai godiya domin shi kokarin ba da masallaci da kuma kulawa da zo kuma a yi tafsirin da shi wannan sai godiya da 'yan uwa da yawa waɗanda wasu za su toro ma saƙo ne su same ni daga wasu jihohi ku je ku samu malam ku gaida mana shi tsakanar da su ne wannan fasinal misali wasu su gwamnoni ne daga waje misali baka bukaci cewa su yaba ba Allah ne ke kai aiki ba kai bane abinda ake bukata tsaya ka roƙi Allah ya tsarkake zuciyarka kawai kar ka taɓa kallon wani makaloki ba abinda makaloki zai yi miskine ne dan miskine kawai kamar da kai ma haka kake misali sannan ba zan yi tuya in bance da albasa ba iyayen da suka haife mu kullun sukan dake mu tashi ka je makaranta kai suke har a ɓoye mu ɓuya mu ƙi zuwa makarantar sai na tuna waƙar aliyu na mangi zariya ya ce babana yakan ce da ni <clears throat> sai ya ce mani kai karatu ko da ba ka ganin rubutu in kana yi ka wadatu aliyu na mangi zariya ya ce tun yaro makaho ubani ta shiga makaranta ka yi karatu za a ga inda allah zai ɗaga ka ina kira ga matasa ku tashi neman ilimi ba da neman a ce kunya ba ba don a sani ba ku ba Allah zuciyar tsawga yadda Allah zai maku kuma ku wasa da lokacinku matasa ku ci amfanin lokaci tsufa na zuwa ku ci amfanin lafiya cuta na zuwa ku ci amfanin faraga shagulgula na zuwa ku ci amfanin wadata talauci na zuwa ku ci amfanin rayuwa mutuwa na zuwa iya kuma ku tashi ku nemi sana'a ku girmama iyaye ku mutunta su ku tuna falalarsu a kanku ku san girman manyan a goku ku nemi ƙor'ani ku nemi hadisi ku koyi arabiya sannan ku yi boko ku dage ku samu combination ku zama tsuntsaye masu fifike biyu inda kuka shiga a duniya ku zama ambasadojin addinin musulunci ku zama wakilan annabi muhammadu haka yan matan mu ku rike hijabinku ku rike mutuncinku kar ku taɓa yadda wani yi wasa da ku da lokacinku ku kare kanku kiyaye ku sa ido kan mutuncin 'ya'yanku ku kiyaye kwanaki mu ba su biyawa tafiya ta tunkaro za mu koma ga Allah kusan da waɗannan abubuwa saboda munasaba ta alkhairi irin wannan ramadan da ya tafi ko kana maganar 28 ne zai rage cikin jerin da nake yi na ambata ai ban kare ba malamanmu da muke da su a wannan binne na Kano da duk inda suke da suka ba da lokacinsu da komai nasu da lokacinsu suka shayar da al'umma ilimin ƙor'ani a wannan kwanaki da yawa Allah kai musu albarka Allah ka saka musu alkhairi Allah ka tsare su daga sharrin dun makiya da munafikai da ma'abota sharri ya Allah kai mu tarbiyan su tarbiya ka kula da bayan su in sun koma ga Allah majalisar mu ta agaji ta masjidin sahaba kaji wasu da karun kuma waɗannan matasa ne tsayayyu ba dare ba rana su ne kullum ke zuwa su ɗauko ainihin makarantar mu kai tarewa masu suka a wannan gidan namu da mace ku tare a nan tarewa suka yi da sauran da komai suka haƙura wannan kaga niyya ce mai kyau haka ya kamata matashi ka ba Allah lokacinka sai ga Allah ya mutunta ka in ka ga tsohon banza dacin yaron banza ne so da kayan agaji Allah ya agaza mu yan agaji Allah ya agaza mana gaba muna ƙara jaddada godiya da matasa na media cin ɗinmu dukkanin ku ba wanda za mu bari wajen gode matan da ke aiko da abinci kamar da na faɗa a kulawa waɗannan su ne bayanina ba ta kusan ƙarshe kuma na'am na'am ke kwarai da gaske sannan 'yan uwanmu makwabta waɗanda suke su ne masu ɗaukar nauyin wannan karatu saboda idan ka zo unguwa akwai 'yan unguwan ayyuka su ne host Allah ya musu albarka Allah ya saka musu saboda ainihin haɗin kansu da suka bayar da taimako da suka yi da sakin fuska da suka yi wannan muhimmin lamari ne muna fata Allah ya saka mu kowa da wanda ya bada guduma da wanda yake so bayar Allah ya bashi iko ba duk Allah ya tara mu akan ladan mazan mu da matan mu daga karshe karo mance da kasar mu Najeriya uwa ma ba da mama babbar kasa. tana fuskantar zaɓe babban ƙasar shehu ɗan fodiyo kun tuna waƙar ko? najeriya kin tumuce wasa ko in ji wani mawaƙi to muna fata Allah kare mana ita barazanar tsaro Allah ya ajiye mana hashin hankali Allah ya mana magani duk da jini ba gaira ba dalili Allah ya mana magani ya Allah ka sa zaɓen da za a yi baɗi ai salin alin ka ba mu shugaba nagartacce ba azzalimi ba idan ka ba da jagoranci Allah ka rike hannunsu zuwa ga yin daidai kuma sannan ku rike ƙuri'unku da kyau ku je ku kiyaye saboda idan lokacin kaɗawa idan yayi ku fito aje a kada ina gani bayanan kenan a takaice amma da yake ga dattijo gangaran malam jibril unguwa uku shi ma daga cikin ƙusoshin wannan masallacin ne tun tafiyar farko kun gani fiye da shekaru nawa hamsin da ƙur'ani a ƙwaƙwalwa a zuci ana bugawa kuma ana yi ƙwanƙwasa za ka ji ƙur'ani na safa kamar ruwan sabon wadda ka ka yi mana bayanai ga matasa na eh, yawa ka yi mana bayani a ramma saboda matasa su kalli abin koyi saboda da na gaba kuma matasa mu makaranta ƙur'ani ku zamanto irin haka ba zan karambance da wani abu kuma wani shiri da muka yi kwanan nan na a can makarantar ta wato ainihin darul faraj muka tsara ma yara daura aina sanar ta za mu yi daura a wannan wata kuma ga abin da yara su haddace ga malar sunusi da sauran yara matasa guda biyu na sa aminu ladan ya zama jagoran abin wallahi abin mamaki wani abin da suka haddace ne har suka ja sallar ashen wannan kar sallar ta hajjudi kuma cikin ƙasa da 'yan kwanakin ne haddin yaran ta zauna dingin misali ta wani abin alkhairi ne da ya kamata muna kira a dinga irin wannan duk lokacin ramadan ya zo ku keta yara ku hana su yawo watan nan guda kawai su dinga kwasar ƙur'ani za ku sha mamaki natija allah ya samu dace aron majibirin bismillah Thank you. kafin mu rufe akwai wata ɗaliba ta cikin ɗalibai na anan lahi an mata aiki kusan ko na hudu kenan tana cikin hali na rashin jin daɗi taron idan allah musanta addu'a kuma ba ta yi roƙon ba ai haƙi ne cikin makwabtan masallaci ne ba ta da lafiya ba ta lafiya ita kenan da ma ta faɗa ba akwai da yawan da musulma faɗi ba to Allah ta'ala ba mu lafiya gaba da Allah ya samu dace yanzu za a tashi amma kuma kun katse ko